ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون wannan dacen da suka samu shi ne dacen da Allah yake ba wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma da za su haɗa Allah da wani wato shirka da ayyukansu sun ɓaci saboda shirka tana lalata ayyuka na kwarai